الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات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 barkar mu da haɗuwa da ku a wannan yammaci ta ranar asabar daren lahadi yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam shekara 1444 daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta da da 2023 wannan kuma har wa yau shine darasinmu na goma na tafsirin alƙur'ani a wannan masallaci na ummina hawa'u wanda ke bayan GGSS Doma a nan garin Gombe. Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai kuma ya sa a cikin mizanin ayyukanmu na ƙwarai mu da ku baki ɗaya. A jiya mun tuke aya ta ɗari da ashirin da tara ne. Lokacin da muka karanta addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam wanda ya roƙi Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo a cikin tsatsansa a cikin zurriyarsa wanda zai zo yana koyar da ko yana aiki da alkur'ani da sunna sannan kuma yana yi ma mutane tarbiyya da ya san roƙonsa mai girma ne sai yi ma Allah kirari da abin da cewan Allah zai dubi roƙonsa da idan rahama sai ce lallai kai ne mabuwayi ma'ana ka isa kai haka in ka so ba wanda ya isa haka sannan kuma kai ne mai hikima cikin hikimar ka ne kake aiko da manzanni to Allah ga kokon bara naka zaɓi nawa a ciki wannan yana nuna son annabi Ibrahim ga alkhairi ga wannan al'umma domin bayarwa a zuriyarsa mu ma shi ne Allah ya sa muka samu ta gomashin dosanowa daga asalin tsotson abin da annabi Ismail aka zaɓe shi har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda ya kamata mu fahimta fa'ida kaɗan kafin mu shiga aya ta gaba shine idan mutum zai roƙi Allah madaukakin sarki ana buƙatar mutum ya roƙi Allah da sunayen da suka dace da abin da yake nema to kar ka ɗauki kowane sunan Allah ka ce da shi za ka yi addu'a akwai wanda sai ka duba munasaba na sha ganin wani littafi da an sha buga shi har masu buga shi mun ta ƙoƙarin mu yi magana da su Allah bai kaddara ba za ka ga an rubuta masa suna a ta 40 rabbana wai rabbana guda arba'in na cikin alƙur'ani an ware su duk an tattara su wuri ɗaya mutum ya ta roƙo akwai rabbanan da ba alkhairi ba ce ita Allah yana ba da labarin kafiran baya ne wanda suka ce rabbana in kana haza, huwa alhaqqu min rabbika fa yuzin indika fa amkir alaina hijaratan min as-sama ya shakka ne kaɗa mu <laughs> إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون wannan kaga magana ce ta ta'annu'anci da kafirai suka yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice abin da muke so dai a lura shine akwai rabbanan da alqur'ani tana ba da labarin halaka ne da wasu suka roka a baya cewa Allah ya halaka su idan qur'ani gaskiya ne ka ko ga duk wanda ya ma Allah wannan gigin to zai ga halaka ko mai ruwan bula zai ga halakar da tafi karfin tunaninsa fiye da yanda yake tsammani to yanzu kai kuma ka je ka ɗauko sun roƙi Allah inda gaske ne Qur'ani gaskiya ne a turo duwatsu daga sama a jajjefe su kaga sai ka zo kana tsammanin ka roƙi rahama ne kaga talauci ta yau da gobe saboda jifan Allah kala kala ne wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa kaga wani zai zo ya roƙa ajiyar ta sa mu shi matsala so dan haka ana son ka roƙi Allah da abin da ya dace ta kuma yi masa magiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani yana addu'a a cikin addu'anka ya sanya da faɗin Allahumma ya aluka bi annaka anta Allahul ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya faɗi cewa ka ce ya Allah kai ne wanda ake biyan ake neman ka da manya-manyan bukatu kaga ba maganar kanana ke idan har an ce shi ke yin manya sai ba sai an ce kuma shi ke yin kanana ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani yayi addu'a da wannan sai ya ce ya roƙi Allah da kalmomin da ba za a dawo da addu'arsa ba kaga wannan dubawa ne da abin da ya dace don haka nan dai annabi Ibrahim ya amfani da irin wannan dama ya roƙi Allah madaukakin sarki don haka mu ma muna roƙon Allah da sunansa Ar-Rahman Allah ya mana rahama a wannan wata muna roƙonsa shine Ar-Rahman ya azurta mu arziki mai amfani da lafiya da abin da lafiyar za ta ci sannan ko muna roƙonsa shine arrahim mai jin kai ya Allah ka sa ranar haɗuwar mu da kai sai dai ka ce an gafarta muku ga aljanna na ku shiga ku huta inna hadha kana lakum jazaa'a wa kana sa'ikum mashkura lalle ga sakamako nan ya samu kokarin nasu kuma an gode ma'ana an karba Allah ka samu a cikin su zamu tashi aya ta 130 fadin talatin faɗin Allah madaukakin sarki wa man yarghabu an millati Ibrahim shakkadi man يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى يتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم babu wanda zai kyamaci addinin annabi Ibrahim wato musulunci kenan illa man safiha nafsahu sai dai wanda bai san ciwon kansa ba wala qad istafainahu fid dunya haqiqa mun zabi annabi Ibrahim a nan gidan duniya da manzancin mu wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a ranar alkiyama tabbar yana daga cikin waɗanda suke bayi na kwarai iz qala lahu rabbuhu aslim tuna ya kai manzon Allah sallallahu alaihi ko ya kai mai karatun ƙur'ani lokacin da Allah ce da shi ya mika wuya qala sai ya ba da amsa da cewa aslamtu li rabbil alamin na mika wuya ga ubangijin tarikai. wa wasa biha ibrahimu banihi abun bai tsaya a mika wuya nasa shi kadai ba sai da ibrahim yayi wasilci ga ƴaƴansa wa yaqubu da annabi yaqub suka ce ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allah safa lakum kuma din haƙiƙa Allah ya zaɓa muku addini shine musulunci fala tamutunna da dai kakku kuskura ko da wasa ko mun daɗi ko mun wahala ko mun rintsi kakku yarda ku je gaban Allah ku mutu illa wa antum muslimun face kuna masu mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine fassaran kalmomin abinda wannan aya ta kunsa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi waɗannan kalmomi yana mai maida martani ga kafirai waɗanda suka kirkira a cikin addini kuma suka farar da shirka suka kirkiri shirka annabi ibrahim ya zo ya kadda mutane na bautan gumaka har yi kira gare su mun san wannan ko ya tadda mutane suna bautan rana har yi kira gare su ya tadda mutane suna bautan wata yi kira gare su wannan ke nuna maka namijin kokarin da manzanni suka yi a baya wannan kuma yana nuna maka irin namijin wahalan da har a yau malamai suke sha saboda duk wanda ya yi barna su suna ganin ba su da kwanciyar hankali sai sun kawo gyara wannan ita ce abin da suke numfashi a cikinsa suke ganin ita ce rayuwa ta su wanda suke fatan har Allah ya ɗauki rayuwarsu kuma wannan ke nuna maka irin wahalan da duk wanda ke so al'umma ta gyaru shi ma yake ciki annabi ibrahim ya rayu a cikin waɗannan mutane wanda suke saba mishi shi kuma shine shugaban hunafa zababbun masu mika wuya ga Allah don Allah ta'ala ce inna ka na umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal Allah ta'ala ce lallai annabi ibrahim jagora ne shi ma'ana umma a nan ai qudwa shi jagora ne wanda yake gaba kuma mai miƙa wuya ga Allah bai taɓa zama cikin mushrikai ba to wannan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa annabi Ibrahim bai taɓa umurtansa da wani abu ya saba mishi ba duk abin da Allah ya umurci annabi Ibrahim ya kiraye shi gari gare shi ya aikata shi sannan kuma ya kubuta daga duk wani abu da ake bauta ma wanda ba Allah ba wanda kuma haka yake fatan sauran al'umma da su biyo bayan su kasance domin naka mutane sun saba masa akan haka shi ya sa sanin cewa sun saba masa har ya sa annabi ibrahim alaihi salam din yake tabbatar musu da shi fa baya shirka yayi baran-baran da abin da suke yi inni bari'un mimma tushrikun sai yake cewa da su inni wajjahtu wajhiya shek zaka tuna mana suratul an'am وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعملون Allah ta'ala ya nuna annabi Ibrahim alaihi salam ya nuna tantagaryen tauhidinsa ta inda ya nuna mutanensa cewa shi fa ya karkatar da fuskarsa zuwa ga Allah wanda ya halicci sama da ƙasa yana mai miƙa wuya gare shi ba tare da karkata ba ya ce kuma wallahi ni bana cikin mushrikai wannan ɗabi'a ce ta dukkanin mutanen da suka ɗanɗani zaƙin imani idan mutum ya dandana zaƙin imani to baya fatan sauyi daga ni'imar musulunci idan mutum ya yarda da Allah matsayin bauta to yana gamsuwa da duk halin da zai samu kansa mai daɗi ko mara daɗi shi yasa za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da yana cikin hali na kuncin rayuwa ba ta daɗi yadda rai ya so ba za ka ji godiya yake ma Allah ko shi yasa har a cikin godiyarsa kake iya gane wato godiyar da yake cikin jin daɗi da walwala kuma kake gane godiyar da sai dai ala tambarka idan ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati wanda yana nuna maka cikin lafiya baka lafiya gari ya dau yadda ake so amma idan ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhamdulillahi ala kulli halin godiya ta tabbata ga Allah a kowane irin yanayi to kila inda waninsa ne da tuni ya tafi gidan boka ko ya shirka da Allah ko ya yanke kauna ma daga rahamar Allah baki daya wanda kuma wannan ba ɗabi'a ce ta musulmin kwarai ba to wannan kaga gado ne kenan ashe na babansa annabi Ibrahim kamar yadda Allah ya faɗa a wannan aya da malam Sadiq ya karanta mana dan Allah ta'ala ya nuna mi wuyan annabi Ibrahim har a lokacin da duk yadda yake ƙaunar mahaifinsa da ya fahimci ba zai bi Allah ba to ya haƙura da mahaifin domin ya ce neman gafaran annabi ibrahim ba ta kasance ba ga mahaifinsa sai na wani ɗan lokaci wama kanat tilfaru ibrahim mai abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم a takaice wannan ayan Allah ya yaba annabi Ibrahim a ciki ya nuna hatta gafara da ne ma ga mahaifinsa na wani dan lokaci ne a lokacin da ya fahimci cewa lallai mahaifin nan nasa fa ba shi ba Allah sai ya hannun riga da shi sai ya zaɓi Allah ya fifita shi wannan kuma hatta a wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fifita waɗanda suka nuna gaskiyan imani fiye da wasu waɗanda ba su nuna gaskiyan imani ba akan wani al'amari lokacin da aka je yaƙi aka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba ganima ta yaƙi ta dukiya ga wanda suka taho ba asalin mutanen Madina ba Hajja wasu daga cikin wanda suke zaune a madinan amma su ba sa cikin al'ansar annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi haka bisa hikima da ya hangana shugabanci sai mutanen madina suka rinka cewa Allah ka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rahama ya ba kowa mu bai ba ko daya a cikin mu yanzu dan Allah an mune ba sai ga mutum yana da kamfin yana canza fati ba hmm. ya ce a ci don kuturu ba a yi masa alkiwa gobe sai ka gan shi ya bullata da ya ganin sai ya bullata akwai wani babban dan siyasa da wani malaminmu Allah ji ɗansa da rahama ya rasu ya ce a gaisa da su a kaza da sauransu a matsayin na shugabanni da aka zo babba ne a siyasa sai ya ce ka algafata malam yi ko wallahi tausayi kuke bani sai ce ya excellency honorable ce tausayi ce ce tausayi ne ya ce wallahi tausayi kuke bani ya ce ni yanzu ba kaga ina jam'iyya kaza ba ya ce to don tana kai mini ya ce gobe in na buga lissafin siyasa na gabata ce tuni za ku ji na kulle wata jam'iyyar ku kula bulla sai dai ku kulle jam'iyyar yan wuta domin aikinku na wajibi kaga wannan shi ma ya karan alaji da kayayi wa ya gaya maka aikin da malamai ne kadai aikin gyaran al'umma na al'umma ne baki daya duk wanda ke da iko ne Allah ya ce ya gyara man istata'a minkum man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi kowa dai da matakin gyaran shi tunda kaga matakin farko ma shugabanni Allah ya ce su gyaran ba malamai ba dan ya ce duk wanda ya ga barna a cikin ku ya gyara da hannunsa mana da karfi ka ga kai malami ai ba da karfi kake gyara ba Allah ya gaya maka kai gyara ne da ilimi da hikima kai ta faɗan abin da ya kamata amma ka kuskura ka tara mutane ka ce su fito zanga-zanga su zo fi jefe-jefe su kone-kone su tara wane su kaza karka yi haka wannan ba ɗabi'ar annabawa ba ne ba kuma ta farkin mutane ne da suke son gyara a cikin al'umma ba ita hanyar gyara ana bin ta a shekaru ma kai dai ka zama tubalin da ake gina alkhairi da kai za a yi rufi a gama a ga sakamako Allah kaɗai ya sani a'a kai ma za ka ba da naka gudunmuwan ne ka tsaya inda ka tsaya wani ya ɗora a dai tafi ana kishin Allah ya kawo ranar da za a samu gyara to kaga wannan shi ne ke faɗa yake shi ko wallahi ga abin da ya sa yake jin tausayin wato malamai akan wannan fata kai dai wannan yana nuna cewa annabi Ibrahim alaihi salam zabi ne na Allah kuma Allah ta'ala ya nuna cewa babu wanda zai kyamaci tafarkin annabi Ibrahim ma'ana ba wanda zai ki addini don wasu suna kallon addini a matsayin backward mentality wani ci bayan tunani wani rashin wayewa ai wallahi tallahi wayewa gaba ɗayan sai yana cikin addini don duk abin da za ce sa aljanna ce to shine birnanci duk ko abin da za ka je lahira kamar da ibn al Allah ya kansa da rahama aljauzi ya ce za a ce maka lima wa kaifa to ka shiga uku Allah ta'ala ce wa kifuhum innahum mas'ulun kar tsayi da su sai mun tambaye su menene abin da zai biyo tambayar ibn qayyim yace abubuwa biyu ne in kana da amsar su kawai ka tsira aka ce me su yace lima da kuma kaifa ma'anar lima dan me duk wannan abin da ka zo da shi lahira dan me kai wa yasa ka don Allah kai ko da neman duniya akwai ikhlasi da neman yardan Allah ayyukan ayyukanka idan amsan ta yi kyau to ka ci 50% na abin da ake so saura hamsin sai an tambaye ka kaifa ta ya kai aikin ina sa hannun manzon Allah cikin aiki ta ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan abin da ka zo da shi ina fata muna ganewa to don haka wannan sai ka duba daga nan sai ka ga wani amsa za ka ba Allah ta'ala shi sa Allah ta'ala ce duk wanda ya kyamaci babu wanda zai kyamaci annabi ibrahim ta wanda yake wawa ne shi ma'ana wanda bai san ciwon kanshi ba shine ka ga baya danganta kansa da musulunci ya za a yi ka kyamaci abin da shi ne tambaya na biyu da za a yi maka kabari Allah ku wata wata'ala ya nuna mana a bisa harshen manzo sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya mutu in dai ba mutuwar shahada mutum yayi ba in dai ba mutuwa a daren juma'a yayi ba to sai an mai tambayar kabari sai an tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijinka wa ka bauta ma me ka ba muhimmanci a rayuwanka ka karar da rayuwa ne wurin kyalekyalen duniya kadai ko kuwa kayi abin da Allah yake so wa ma dinuka wani tsari ka burin gudanar da rayuwanka wanda yau ka zo ka tarar da sakamakon shi wace hanya ka biyo shine addini wace hanya ka biyo ka zo nan annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi yace fa hina idhin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit wallahi tallahi duk iya larabcinka da irabinka a larabci duk iya turancinka da iya hada kalmomi da grama ka fitar da su duk yanda ya kamata ko mangwafat ne kakanka yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah ne kadai zai tabbatar da masu imani da tabbatacciyar magana abinda suka rayu akai malamai na cewa man asha ala shay'in mitta alai wa man mata ala shay alai ko kai waye ka rayu akan wani abu adalci Allah zai maka ya karbi rayuwarka akan abu adalci Allah zai ai baka shuka masara ka girbi dawa mala. in kana san aljanna aiki yan aljanna za sannan duk wanda ya mutu akan wani abu to kar ya tada hankalinsa za a tashe shi akai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene almaru ala dini khalilihi ko kowane mutum yana kan addinin wanda yake so ne akan me ka rayu akan yaya ka biyo ka san musulunci ko ko kana nan baka damu da addini ba amma ya alamuna bashiran min alhayati dunya duk inda aka murza duniya ka iya ka san yadda ake kasuwa ka san yadda ake kaza ka san yadda ake kaza amma ga littafi na aje maka duk sakon shari'an ka yana ciki annabin ka sallallahu alaihi wa sallam shekara 23 yana gogoriyar tabbatar da wannan da'awar a cikin wannan gogoriyo da yake ta gwagwarmaya sai da aka fasa masa gogoshi aka falla masa haƙora har ya rinka cewa kai fa yuflihu qauman shajju nabiyya duk saboda ni da kai mu huta ne dan shi ya riga ya hau tudun mun tsira da Allah ya faɗi cewa ya gafarta mai zunubansa kuma ya yi masa buɗi kuma shi dan aljanna ne to amma saboda ni da kai an kore shi daga mahaifansa an shayar da shi guba bal lokacin ma da zai rasu sai da ya rinka fatan cewa yana jin hamamin wannan gubar da aka sa masa abinci aka nemi a kashe shi yana taso masa da wannan malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutuwar shahada yayi to irin wannan idan kana dubawa kaga addu'a na annabawa kaji annabi yayi addu'a kai kuma a ce har yau baka damu da dake ke cikin addu'o'insa ba ya kamata a matsayinka na musulmi ya zanto kana da son addini dan ya ce babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim sai wanda yake wawa bai san ciwon kansa ba kenan ashe duk wanda kaga ya damu da addini shine dan birni shine shine asalin mai cinyewa din shi yasa ko annabawa da wasu ke musu kallon hadarin kaji a zamanin su sai suka ce da su fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah da sannu za ku gane abin da nake faɗa muku wallahi kun ɗau wanda bai kullewa kuma ina miƙa al'amura na ina mai da su ga ubangiji in kaka yadda a je lahira a ce alam ya ci kum nadir wai kai mai gargaɗi bai zo muku ba ne kai yadda ka zo nan gurin mala'ikan wuta fa zai faɗi wani wai kai mahaukaci ne ka rayu ka girma ka san yadda ake sa riga mai kyau ka san yadda ake gane tsaleliyar mace ka aura ka san yadda ake neman kuɗi ka tara kuɗi kuma kai ganganci kai baka ji labarin wurin nan ba ne lamya ya cikin nadir me gargadi bai zo muku ba ko baka ga annabi ba kai a banza za a fito da rana ta faɗi a yi ruwa duk a haka nan kake sa ran haka lamya a cikin nadir me gargadi bai kai baka taɓa ciwo a duniya ka ji yadda ake ji ba ne ko baka taɓa yankewa ne jikinka ya gaya maka cewa ka hankalta me zai faru a ƙarshen rayuwarka ba kai sakaci ka zo nan gurin a haka to shi kenan duk innaka antal azizul karim tunda walakanci ka zaɓan ma kanka sai a daki mutum a walakanta shi sai a ce ka shi dadi. ku sha azaba cikin aminci sai ka ji tsakanin sai mutum ya ji tsakanin maganan da azaban wanne ya fi ka tuna a nan duniya an ka shiga wata jarabawa sai wani ya maka dariya kakan ji saukin jarabawa akan wannan dariya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake neman tsari daga shamatatul a'da tirran da ta san wannan makiyinka ne na gaske na gaban kuliya idan ka ji shi wani abu ya samu wanda suke adawa da shi ka ji ya kyalkace da dariya to karka tambaye me ya faru abun akwai ban in dai ka ji makiyi na dariya to wanda ake ma dariyan nan halin da ya shiga sai kai masa kuka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina neman tsarin Allah daga abin da zai kawo dariyan maki to wannan fa duk a duniya ce ina ga kuma to a ce a je lahira inda ba za a dawo da baya a gyara shi yasa duk inda za a yi ka rike addini annabi sallallahu alaihi a cikin hadisi ingantacce ya nuna cewa duk mutumin da Allah ke so da alkhairi to addini yake ba shi man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ke son sa da alkhairi kowanne irin alkhairi alkhairi ta duniya alkhairi ta ƴaƴa alkhairi ta rayuwa alkhairi ta komai haka nan babban alkhairin ta lahira ita ce aljanna to za ka ga in dai mutum ɗan aljanna ne ba makawa sai ka yana da kyakkyawan alaƙa da addini amma duk wanda ka yana kyamatan addini yana kin addini to wannan mutumin gaskiyar magana ya kama hanyar halaka ana kuma gane nisancin mutum da addini daga sanda aka ga yana faɗa da tauhidi Allah ta'ala ya ce ga abin da za a yi ya rinka cewa suna da abin da za a iya dubawa ka san muna new millennium ne muna wani generation ne mai zaman kansa Allah ya fi ka sanin generation din huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine ajiya shine yanzu kuma gobe ma zaka cin masa kuma huwa bi kulli shay'in alim duk wani abu ya sani in ma kana jin ka san wani abu to wa fawqa kulli bi ilmin alim sama da duk wani mai ilimi akwai wanda ya fi sa shine Allah kuma Allah ma ya sanar da kai ilimin wa allama kama lam takun ta'lam Allah ta'ala ya sanar da kai abin da baka sani ba saboda kai baka isa ka sanar da kanka ilimi ba sai Allah ya so ka sani to kaga ashe wannan ke nuna darajar addini da kuma abin da ya shafi martaba na waɗanda suka yi riko da addinin nan ya isa duk mai hankali misali idan ya kalli tarihi duk waɗanda suka tsayu akan abin da Allah yake so an musguna musu a ban ƙasa kada wannan musgunawan ya sa ka ja da baya duk wanda suka yi abin da Allah ke so an rinka musu baƙaƙen maganganu sun ji baƙar magana da ta kai tsaye da ta habaici da ta wanda ma akan yada ta a wani wuri don an san da aka ajiye za a ɗauko ta a kawo maka har ka Allah ta'ala ya faɗa innal ladina ajramu kanu إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الله تعالى سنري lallai waɗanda suka bijire wa dokokin Allah na kafirai ko musulmai kan Gararu. sun kasance idan sun ga masu imani suka rinka yi musu dariya a rinka cewa a oh, so ustaz kuna kokari an kaga muna abuja shekaran jiya kuna kuna ta tilawa da yara islamiyya eh wallahi muna nan muna tilawa da su gaskiya ne ba muna nan muna tilawa da su ba wallahi tallahi summa billahi alladhi la ilaha illa huwa su muke so in mun mutu su fi kowa yawa akan gawan mu eh wallahi waɗannan mahaddatan ba Allah kai mana gayyan su da muka mutu su tsaya akan mu maiki kai mu fa ko su kuka mika magawo mu ku tahiyar ku wallahi ku tahiyar ku indai mahaddata ne ba masu asuwaki da kiyamun lailin nan waɗanda kake ganin su karaina kake ganin su kaman gidada almajirai ai wallahi da su muke so su jana'izan mu mala su muke so su tsayi su roƙa mana gafara kuma wallahi ran alkiyama mu mun san suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da sahabbai na raye haka lafiya kuma ƙarshen cinyewa ke ka ji mutum ya rasu ma na al'arshi ya girgiza mutum ya rasu sa'ad bin mu'ad sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da ya rasu fa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wurin jana'izansa ya rinka tattare jallansa, ma'ana izar ɗinsa kama sai suka ce a ah, annabi sallallahu alaihi kana tafiya kamar da ruwa ko rami yace mala'iku ne a wurin ku ne ba ku su ga sunan cike da aka fito aka yi masa sallah sahabbai suka ɗauki gawansa ana tafiya suka ce ba mu taɓa ɗaukan gawa shagwal kaman ba na mutum ba irin nashi ya ce wallahi mala'iku ke rike da shi sai da al'arshin Allah ka girgiza a ran da ya rasu amma a yanzu aka ce ka kawo hadisansa guda goma an baka wahala hadisansa goma ka kawo an baka wahala to ka kiyayi taɓa wanda ka ga yana kusantan Allah wallahi ka kiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adani man adani waliyan faqad azantuhu bil harb mm. duk wanda ya faɗa da matsoyi da to ni Allah na raba masa goron gayyata ta faɗa da yaƙi da bala'i ko da gwamnati kai faɗa za ji da daɗi ne to ina ga Allah kuma kansa ina ga Allah kansa to shi yasa wancan aya da malam Sadiq Allah ya ƙara masa lafiya ya karanta mana Allah ta'ala ya nuna cewa waɗanda suka kafirta ko suka zamto mujribai a duniya suna dariya da izgili da waɗanda suke muminai ne a gidan duniya za ka sai kai haƙuri akwai as-sabru awal sabru ala adafi ana hakuri akan bin Allah ba za ka je aljanna ba ai maka tabar da zai bambanta ka da wanda ba kai bara al-kiyama ba zai yi ba ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi حتى يميل الخبيث ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى Allah ta'ala ya ce ba zai bar muminai ba kan abin da suke kai har sai ya kira gurɓatattu daga wanda suke daɗaɗa ma'ana waɗanda suke masu yi Allah biyayya. To haka yake a wancan ayan da ya ce wanda ya karanta mana a baya mujirimai suna dariya ga masu imani in an gan su ma a taɓa juna ana gafa mutane ga su can ko da baki ko da hannu ta ai mutanen kai ke sai a hankali za a ta ta faɗa sai ka yi ta haƙuri to amma abin da ke da daɗi ne ka je ƙarshen suran, da Allah ya ce falyawmal ladina amanu falyawmal ladina amanu minal ya yadhhakun Allah ta'ala ce ranar alkiyama za ka tarda masu imani su kuma wato reshe ya juye da mujiya mm-hmm. ba su sun dariya a duniya ba mm-hmm. to a alkiyama kuma sai ka tarar muminai ne suke ma mujrimai da fasikai da kafarai dariya a gaba yace mene alal arai alal araiki suna kwance akan al araik al araik jam'i jam'i ne na arika idan aka ce arika gado ne na farauta amma ba a kiran shi arika sai idan akwai amarya yar kwalisa akan gada to ka ku ga kallo zai kyau ai ko ba haka bane su ba a nan duniya suke mana dariya ba a cikin zafin rana suna mulguli a ina ai mu ga first lady can horin ain tana gefe ko da kan mata su ji haushi na idan ke yar aljanna ce hurun in ai suna kafanki kina zaune your excellency akan gadon sarauta su rinka dariya oh ashe su wani duk da ake mana izini wuta za a tafi yau oh ai ba ka ce ala kiyaye hanya ba mm. ina batun kiyaye hanya za a je wuta a ce wada ya labari ka tuna sanda ko muka wuce ka gama banka dariyar nan kana zagi ya ce haka kuma aka wayi gari harka ta ɓaci to ko da mu dai gaskiyar magana ɗan wutan ma Allah mun haƙura ba sai ka nuna mana su ba ka kai mu aljanna kawai mu sha na gwada ko ba haka ba ne to wala <laughs> ka tsaya kallon dan wuta a tuna ma wani laifin ka an samu matsala <laughs> ko ba haka ba ne a zo wucewa da wani yake Allah wance ne ya kaya hi Allah kwanciya hankali ai mu Allah ka sa mu cikin kyancen wurin suratul anbiya innan la yasma'una hafizaha la yasma'una hafizaha kaji ba su mala hum fi mujtahat anfusuhum khalidun dan Allah fa ka ji maganar Allah wanda suke nagartattun bayi ko motsin wutan ba za su ji ba motsinta rugugin nan ba Allah ce waje a yau ma'ilin bi jahannan ba za a zo da ita tana hankoran ta cinye salihai da fasikan gaba daya tana da kata dubu saba'in in ji Allah sallallahu alaihi a kowane kata ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in mala'ika ɗaya ya halaka duniya kai faɗin Allah ya kubutar da mu mu ba za mu ji wannan ba wallahi bala in sha Allah wala waje ba in Allah ya ya Allah ka tsare ai rubuji ko na wutan nefa ne Allah ka tsare mu da jini balle da ta jahannama a wallahi dai balla in ku za ku kallo sai kun dawo ko ko wani sadiq ne malan karayu a Najeriya kuma ka je kallon wuta ala an yi wuta an gama ai da a Saudiya kake shi ne ka so ka ga wani abin yake amma Allah Allah duk mun gani a yace kawai wallahi a yace a bar mu muci a guje Allah ke an fi so anfusuhum khalidun kuma ba ni'ima ba ta yankewa duk abin da ranka ke so za a gaya maka ba wai akwai ba ne ba zai kare ba ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi malam wallahi tallahi idan ka san girman Allah duk wani abu na duniya karami ne a idanka wallahi karami ne ka kalli girman Allah ka kalli ni'imarsa wai ku ba ku ga inda ya halicci kasa bane ba ku ganin gonakin da kuke noma ka shuka mangwaro ya fito ya zaki rake a wurin zai fito duk ruwa ɗaya fa shayar da rake mangwaro gwanda komai lambu guda za ka yi duk abin da kake so gashi nan a ciki to fa kai ne gajiyayye kai wannan to ka kaddara ya halittan Allah na aljanna zai zama shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna farkon suratul mu'minun akwai malaman tafsirin da suka kawo wannan asar din Allah ta'ala ya ce ma aljanna ta kallimi ki yi magana ya ke aljanna tana budan baki sai ta ce mai aran ma qad afla qul bismillahir rahmanir rahim قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون أيوة. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إيه. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون idan kana neman mumini for clark ko shi ne hada waɗannan sifofin Allah ji kan Shehu Usman bin Fodi ya ce in kana so ka ga ɗan aljanna a ban ƙasa ko baka samu aya da hadisi ba to ne ruwan da ya cika waɗannan siffofi kuma ku kalli yadda Allah ya dire ƙarshen magana allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun waɗanda za su gaji aljannar firdausi ku yi tunani me yasa Allah bai ce allazina yadkhuluna al-firdaus ba wanda za su shiga ai in za su shiga aka ce kyauta aka baka da yi mai kyauta ya ce ya fasa ba na abuna ba ma ta Allah ce za su gada ne idan ka samu awa matsayin gado kana alfahari da shi fiye da yadda in kyauta aka baka domin in kyauta ne wata rana kana tsoro ai maka gori sannan in kyauta ne mai shi yana nan kana da barazanar wata rana ya amfana da abin amma in gado ne ka san cikin lafiya baka lafiya kayan ya tabbata naka ne kamar yadda matacce ba zai tashi ba ka san ka samu wannan gada sannan kuma kana alfahari da shi dan daga tsakanka ka same shi ba wani zai zo ya ce maka ai mu muka taimake ka kaza ba gajon ka ne na mahaifinta ne ko na ɗanka ne wanda ba wanda ya sai maka alfahari akan wannan to ita ma aljannan dan ka samu cikakken natsuwa da Allah ce to gado za a baka ita an amfani da wannan kalma saboda a kwadaitar da mu to a takaice dai waɗannan ayoyin ya kamata a samu wata rana a samu wani malami ko da muhadara ce ya yi bayani a kansu saboda aiki ne ja kwance a cikinsu aiki ne da ya kamata su zamto ko da yaushe waɗannan ayoyin suna gaban goshinka gaban idanuwanka kana kallon su saboda da su za ka auna kusancinka da Allah ko kishiyar haka Allah ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dalilin da yasa ya ba mu annabi Ibrahim yace in qala lahu rabbuhu aslim a lokacin da ubangiji sai ce ka miƙa wuya bai yi jinkiri ba yace aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin talikai ai abun nufi Allah ya umurce shi da ikhlasi yayi komai nashi domin Allah kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa sannan kuma Allah ce ka sallama komai da komai ka jawo zuwa ga Allah in duk duniya sun saba ma abin da kake kai ga inda Allah ya ce ya haƙuri ka ɗauki na Allah da wanda shine da zai cikon abin da na so in haska muku a maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya raba ganima bai ba mutanen Madina ba da suka zo suka rinka cewa Allah kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rahama ya ba su mu ko bai ba mu ba akwai ban tausayi sai na Umar kun sani na cikin muhajirun ya zo wucewa ya ji abin da suke faɗa ya kalla ya ga kuma falalle sun wahala ga mai jinya ga mai kala, ga babu wani maki da ƙarfin hali ya tafi ko irin suwa wane irin su jilaibib irin su jilaibib sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake matake da yawmul aqdi yawmul shahada babban mutum ke shi Allah ya masa wani irin halittar da ba kamar sauran larabawa bane ba shi da tsayi yana da gajarta a halittarsa sannan yana da kaman kuraje kulaye da suka fito masa aji. jiki wannan la'alla yana daga cikin dalilan da ya sa ya jima bai samu mata aure ba ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya manzo Allah a masallaci ya ce alasna ashabik ashe dukan mu ba ka ce sahabbanka bane annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce gaskiya ne dukkan ku sahabbaina ne sai ce da shi to me yasa ga sahabbanka ina zuwa neman aure ba a yadda a bani annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kalli sahabbai sai suka yi shiru shiru kuwa yarda ne inda ba haka bane wani zai ce a'a baka zo gidana ba ko ba haka bane shine annabi sallallahu alaihi sai ya ja shi gefe kun san manzo Allah sallallahu alaihi gwani ne sai ya ce masa Junaybib je ka zabi duk gidan da ya maka ka nemi aure in ka je ka ce ni ke neman aure a gidan kuma kai nake nema mu ka ji wata green light wani kila har ya sato gidan da zai tafi ko wani wanda tuzuranci shi ya kai 99.9 din nan mala yana tafiya na fusga shi kadai mutum ya fito wanka da wani tarin kumfa a kunninsa sai da mai duba masa ka sa riga bulu da kore ka ɗauko jan hula ka ɗaura ina ruwan tutan amurka to ba laifin ka bane baka da mai yaba maka Allah ka awar da tuzurai ba ka ji mutum a karkara shi kadai a zaune Allah kyauta Allah ka da ashe daga rogo to shi ne Allah sallallahu alaihi ne faɗa masa wannan wai in kun ja haushi ne ba ni ne hudu ba wannan satin ba sati mai zuwa ga an kawo daura wani kenan inda gaske kake yi mutumina. ai ka yi fawul ka dace kawai ka gyara to saboda haka sai ya je ya zaɓi gida ko ya jirje yana zuwa ya sallama mahaifi ya fito yana fitowa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ne ya ce maraba da dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aure yake nema a gidan ne ya ce alhamdulillah ya ce amma fa ni ake nema ma to daga nan ne sai ta nefa ya ɗauke wuta da yake eba bai ce a'a ba dan ya san illan da ke cikin ya ce a'a sai ya ce to yanzu yarinyar nan bari sanar da mahaifiyarta da tana da haƙƙi ya shiga gida ya ce shi ma sai rama ya ce to ke fa annan suna ya turo sako gidan nan ta ce alhaqar mun isa ya ce kuma aure yake nema ta ce alhamdulillah amma fa jilabi da yake nema dama da zai shigo jilabi ya ce to ni dai ina nan sai ka bar amsa jin gaya ma annabi Allah ka san sahabi ai karshe ne Shi ne sai ta ce sai ce amma fa julaybib ake reba ba kuma gashi na ta ce la ilaha la haula wala quwwata illa billah fa halla abubakar na umar ina ma da abubakar ne ko umar in ba annabin da kanshi ba kun fahimci maganar yace to wallahi ga fashin kuma a waje shine yarinyar ta fito sai musallama ta ce ta ji kaman abin da ake faɗa haka ne ta ce ta ce to Allah ya sani ba rai da irin jilabi da ke so ba amma ni na san zaɓin annabi ba zai zama asara ba kun fahimci magana suke na san zaɓin man 'yan mata na ƙwarai ba ba 'yan matan tiktok ba malam ba matan da suke twitter da whatsapp ba ka ga malam an yi maka wankan mai sunan shi make up ka ga mace a hoto daban a zahiri daban waɗannan mata ne na gaske malam ku fa yi haƙuri matan gombe kakku kuma sa a tukunya na amma kuma ai na san mutanen kirki ne za ku iya Allah ya taimake ku ku iyan kuma to ne sai ta ce masu zan yi haƙuri ba don raina na so ba sai a matsayin ibada da aka kawo ku ɗaura auren da kushin Allah ya kama nan mun saba da shi a takaice da aka ɗaura aure shi ne ya shiga kasuwa siyo 'yan kayan tare wannan na sunna ko kaza da madara yana cikin kasuwa sai jana a salatu jami'a kowa ya zo masallaci ta fa a ah, lokacin sallah ne aka ce a ce to da magana ke ana zuwa ce kai taurara muryan waye aka ce wane ne yace kai duk yanda aka yi jihadi ne bari na Ya yace ba na ji ƙanshin turara an gwanci a jikinka ba yace eh ban ma tare ba yace to ai kana da uzuri yace a tsaya dai na ji me ake ciki ana zuwa yace kai karfe zamto ma za a zabo su ne a tura su yakin ne zan ni ba na ci ban kauta in je na ji karfe ce mai kai canza ta zan nan kawo ta kobi maimakon madaran nan ga cikon kuɗi kawo sulken yaki. idan ba jihadin bane na bin karbi kaza da madara in su ne dama mun daɗe muna fatan matan sauran in kila su ne za a aura mana ya ce ka tsaya ya ce a'a kar a zo zaɓa za a yi bana ciki barka ka gani yana ko zuwa ya sa a hakan ne kuma annan sulasula ya auna da shi a ciki aka tafi da Allah su a yakin ana zuwa in takaice muku magana Julaibib shahada yayi da aka kashe shi ɗan uwarsa ne ma ta gane shi ta hanyar zoben shi ko hannunsa da aka zo an gama yakin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kowa ya ga ɗan uwansa suka ce sai ce ina ware sai ce kowa ga ɗan uwan shi yace kowa na nan sai a ce ina his excellency wani ina honorable wani ina alhaji wani ina wani ina wani duk aka duduba masu matsayi ko a ce wani shahada ko a ce shi yana nan zai a yaji rauni ko wani ce lafiyar shi lau annan su lafi ƙara cewa kowa ya ga ɗan uwan shi suka ce kowa ya ga ɗan uwan shi annan su lafi sallar ya ce to ni ko ban ga ɗan uwana ba to a nan ne sai hankalin kwada to wane ne ko hamza ne ko wani ko ko ali bin abi talib ko abdullahi bin abbas ne ko shi abbas din kansa wane ne baya nan suna juyawa suka ce to mu kuma mu gane dan uwan yace julaibi dan uwana ne ba kuma ganshi ba annabi sallallahu alaihi ya tashi ce yana duba shi sai da aka fi tunkuɗa gawan wasu ya aka ganshi a ƙasa kun san bai da tsayi yace Allahu akbar ya kashe mutum bakwai sannan suka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannuwansa ne albarka ina ma ni ya rungumo shi yace ga dan uwana nan aka yi dauko shi ya haɗa shi da jikinsa ya ɗauki gawar da aka zo za a haɗa ƙabarinsa ana ganin annabi sallallahu yana haɗa ƙabarin ta kanshi yana zufa in za ka karɓi diga sai ce a'a ba dai ku kun ga ku ƴan uwan ba ku bar ni da nawa ɗan uwan ku bar ni da nawa ɗan uwan wala addini zaɓin Allah ne hmm. in kaga kanka akan addini wallahi kanka yi wasa baka san inda za ta bulle maka baranan gobe hmm. shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo a ƙarshe dai da ya gama haka ƙabarinsa a wata riwaya aka ce sai da ya cire rigarsa wannan tambarin annabtar na bayansa sai da ya kwanta da shi a ƙabarinsa na ya fito sai ce to ku miko min shi aka miko shi ya sa shi ya ce to a yanzu za ku iya taya na rufe shi za ku iya taya na rufe shi a ƙarshe da aka gama rufe shi ce ya Allah ka zama shaida julai bib na wani ni nashi ne ranar alkiyama ka limar addini ko wannan shine karshen gata da Allah madaukakin sarki zai ma Allah shi yasa Allah ta'ala ce wa man yanzabu an millati ibrahima illa man fataha nafsu idan Allah ya ce a mika wuya ana buƙatar ka mika wuya da ikhlasi sannan Allah subhanahu wa ta'ala a gaba sai ya faɗi filcin da annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Yaqub suka yi asalin wato zuwa ga ƴaƴansu shine da yace wa saliha Ibrahim banihi ko mm. wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum annabi Ibrahim da annabi Yaqub sun yi wasulci ga ƴaƴansa akan su rayu akan musulunci kuma da Allah ya umarce shi shi kansa baban sai amsa sai ce na amsa kira ga Allah wanda yake ubangijin talikai wannan yana nuna kwaɗayin da annabi Ibrahim yake da shi da soyayyarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki hatta lokacin mutuwarsa idan mutum mumini ne ko mutuwa ba ta tashi ya gizau domin a ranar ne ma ke farin cikin haɗuwarsa da Allah sai na Umar Allah ya kare ja a gare shi yana daga cikin waɗannan lokacin da aka soke shi a sallan asubahi yana sallah ya tambayi waye ya masa haka aka ce Abu Lu'lu Majusi ne yace Allah sarki na kasance ina kiran shi zuwa ga Allah ashe shi kuma barnan da yake shirin makansa kenan yace na gode ma Allah da ba musulmi ne zai kashe da ba yana cikin haka ya rinka suma yana farfaɗowa. akwai suman da ya yi da ya farfado kansa na ƙasa ya ga an ɗora kansa a kan fulu ta ciyawa ya ce waye mun haka abdullahi ɗan umar ɗansa ya ce ni ne ya ce cire wannan kamai da kai na ƙasa kila allah ya fi jin tausayi na idan za a ɗauki raina da aka zo aka kira likitoci wuƙa a ƙasan cibinsa aka taɓa masa kuma aka ja ta yanka babu sojiri a wannan lokaci aka bace likitocin lokacin suka zo suka taru aka ce a za a yi suka ce a kawo madara ana ba shi madara ta aka gaya ya ta kasan yankan sai suka ce ausiya amiran nomine yi wasiya kawai ta kare ba wani abin da za a iya to shi ne ya ta faɗi a cewa mutanen makka ya ce su shigo su kaɗai ke son gani suka zo ya ce zan mutu akwai bashi a kaina wannan bashin fa ba na sayan gida da mota ba ne ba ba bashi ne na sayan iphone 13 pro max ba ba ita bace wallahi ƙarshe za ka ji marayu aka ciyar ko aka fiye dokin jihadi fi sabilillah wallahi ba dan duniya aka ci wannan bashin ba ya ce to in na mutu makusanta na ku biya in ba za ku iya ba muhajirun su taimaka muku wanda muka zo tare in ya fi ƙarfin su mutan madina su sa hannu a raba ni da matsalar bashin ya faɗa abin da ya faɗa radiyallahu an ya faɗa yana cikin haka wani saurayi matashi ya shigo ya kalle shi ya ce mishi hakanta wa adalta ya umar wallahi ka yi shugabanci kuma an ga adalci na ƙarshe sai na umar ne ya ga hadari a sama ya wuce bai yi ruwa ba sai ce ma hadari in ka ga dama je ka zubar da arzikin ruwanka duk inda ka ga dama wallahi arzikin ka ya zo nan gurin musulmai sun amfana ma'ana ko dai ka je kai ruwan a wurin muminai su kawo zarka musulmai su amfana ko kafirai mu yaƙe su mu ci jizya a hannunsu ko ta kawo jizya ko ta zama ganima amma dai in karfin iko ne na Allah sai mun ci arzikinka to ya yazo wannan saura yake cewa fataha Allahu bikal bilad Allah ya buɗe garuruwa da kai kusan kasashe 24 fa gari 24 sai na Umar ya buɗe wanda musulunci ya shiga cikin sa yace ka zama nasara ka musulunta musuluncin ka zama izza ga addinin ya gaya masa abu ka san mutum zai rasa ana so a tuna masa alkhairansa Shi ne sai na Umar ya ce mishi ya kai wani ina ma da a ce duk wannan abin da kake faɗa ni na je lahira ko ban samu lada ba a ce ni dai ba dan wuta bane ni dai a ce ba zan shiga wuta ba ko ba lada wallahi fata na ke to ya juya ku ga wannan alkhairin da ya faɗa ya juya zai fita sai sai na umar ya ga wandan shi a wuce kafan sawu wandan shi na taɓa kasa sai ce rudduhu alai ku dawo min da shi ya dawo yana dawa sai ce irfa thawbak yana magajin mutuwa fa irfa taubat daga tufafin ka annabi ya hana fa innahu At rabbik wa an qali thawbik yace wannan tufafin naka kar ya wuce idan sawo shine alaman tsoron Allah ka kuma shi yafi kusa da tsaftar tufafin ka kai rinka taba najasa ka je ka bauta ma Allah da datti ai katsanci. to kaga wannan yana kan shimfidar mutuwa amma ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar to wannan shine gaskiyar imani da ke faruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da mutan Madina suka rinka fadin Allah ya masa rahama an ba wasu ba a ba su ba da sai sai na Umar ya ji wannan ce ina shugaban ku mutan Madina suka ce gashi yace je ka ka saurari abin da mutanensa suke faɗa kaji ne suke faɗa yace a aiki je ka suna da complaint kaga shi a shugabanci ana buɗe kofar sauraron korafi a ji abin mutane za su faɗa kar a kulle kofa wanda ya zo da alkhairi a karba wanda ya zo da abin da ke da uzuri a karba ai uzuri wanda kuma ya zo da abin da ba daidai ba ne sai a gyara a bar mishi abin shi to sai na umar ya ce je ka saurare su ya je saurare su ya ce ka ji me suka ce ya ce ya ce to ka gaya ma annan sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya ce tashi ka je ka gaya ma annan sallallahu alaihi wasallam ga damuwa al'umma ka kai shugaba ne a cikin su yana zuwa ya samu annan sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke faruwa ga abin da mutane ke cewa ka ko kai ne za zaka ce excellency kasan san mutane dai ba iya musu sai an dan rinka hakuri da halin jama'a ko mutane ne ke dan cewa kaza da kaza sai an dan suwa sai ce ba su mutanen ba kai ne kace kai ne ra'ayinka kaga keke da keke ke hmm. sahabi kuma baya karya sai ce to ya Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda dai suka ce nima din to hakan dai <laughs> Allah sarki bawan Allah mm. to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wa'azin duk duniya ta tashi kenan a tara mutan Madina ma'ana wannan ta wuce wa'azin kasa da kasa sai dai ce duk duniya annabi zai wa'azi ai an zo karshe kuma shine da ya hada su sai ya ce ashe ku mutanen Madina ban zo na tarar da ku kuna yakan junan ku ba sanadiyya na Allah ya sa zaman lafiya a cikin ku ban tadda ku kuna kafirci kuna gaban shiga wutar jahannama ba Allah ya kubutar da ku daga da sanadiya na shine suka ce haka ne fa suke ce ma junansu to shine da ya faɗi wannan sai ga sun fara kuka sai ce to amma fa kun ga dama za ku iya ramawa ku ce ashe kai ma ba a koro ka daga maka ba muka baka mafaka kamar kila wani ya ce an koro ka ne daga kaduna muka baka doma <laughs> ko ba <laughs> ashe ba koro ka daga mahaifarka ba muka baka mafaka Shi ne sai a sai suka yi kuka ma'ishi suka ce wallahi ba ba zai yi faɗa haka ba sai nan fulafu ne ce an to ku tsaya ku ji da yankar sun ba shi tausayi sai ce su fa da kuke ta cewa an ba su ba a baku ba su fa duniya muka ba su da suka tafi da ita ko ko annabi Allah ya ba ku annabi Allah ya ba ku shi ne suka fara kallon junansu wai to ma anan ma haka rungon wannan tunanin ba wai me kai tunanin mu sai ce to kuma bari ku ji da abin da ya fi wannan idan duk duniya za ta taro sai annabi sallallahu alaihi nuna hannunsa ina ta ina zariya take A'a, daga hanyar can inda ba zariyan ba na farko ya ce duk in ji juya su bi nan kila hanyar kano ya nuna yana sai su yaƙuri inda su da abokan yin namu sai ya nuna wata hanya ya ce mutan madina sai nuna hanyar zaria ya ce in mutan madina za su bi nan zan kyala duk duniya in zo bi hanyar in bi mutanen madina to sai musu wani yabo na har a tashi alkiyama ya ce son mutanen madina alaman imani in mutanen madina ko alaban kurci ne kuma wallahi ko yau ka je cikin su sai ka yarda da wani suna da falala ta musamman da duk wanda ya cutar da mutumin madina sa daban take don shi ne garin da annan sulasun ya faɗa ta tana rana yi magana akan falalan madina ya kamata a santa kuma daga cikin nuna falalan madina akwai yakan mummunar aqidar zagin makka da madina musamman masu bibi ta karbala akan ka'aba fito da makka da madina da awace mai kyau shi yasa duk abin da za a je kace a laraba sun lalace duk lalacen da duniya za ta yi wallahi ba zai kai irin ba za su zama irin lalace da kake tsammani tun da kaga Allah ya zaɓi annabi a cikin su aka aje Ka'aba a wurin su aka kwantar da alƙabarin annabi a cikin su to ka ba hankali ka ba a hankali in baka ba za ka kira ruwan da baka da leman tare shi yan uwa mu haɗa goban Allah ya kai mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana subhanaka allahumma Hamdika. bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh